ya karbi atm da niyyar ya taimaka maka ko ya taimaka miki zai canza atm ya baki na gaibu ya tafi da naki kuma dabarar da yake yi sai a kin faɗa masa pin number ko ka faɗa mishi yana da pin number kuma yana da atm kaga ai sai abin da ya ga dama zai to gashi nan dubinsa ta cika ra'a a cikin watan mayu na waccan shekara ta 2021 mun taɓa kama shi kuma mun gurfanar da shi mun kai shi kotu amma abin da yake bamu mamaki yake ɗaure mana kai yadda aka yi ya fito wanda kuma rundunar 'yan sanda ta jihar katsina tana bincike domin ta gano sanadiyar ya aka ya fita amma yanzu ma za mu yi tambaya kuma zai faɗa da bakinsa ya aka yi a wancan kes ɗin ya aka yi kuma ya fito domin mutane su ji cewa rundunar 'yan sanda tana iya bakin ƙoƙarinta wurin in ta kama ta yi abin da doka ta ce shine ta ɗauka ta kai gaban shari'a kuma abin da ya faru shine akwai wata baiwa allah wacce yake malaman makaranta ce a sunanta maryam sale tana zaune a unguwar sharar fives da ke cikin birnin katsina ta yi ritaya shekara wajen 35 tana aikin gwamnati an biya ta kudin sallamarta gratuity bata ma san waɗannan kudin sun shiga ba ta je atm za ta cire kudi wannan bawan allah ya fito abdullahi ya zo ya same ta ta ɗauka a cikin irin ɗalibanta ne da ta koyar a makaranta ya karbi atm ɗinta da zumma zai taimaka mata ya cire mata kuɗi ya canza mata atm an biya ta kuɗin sallaman wurin aikinta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da arba'in da shida sai da ya zirare kuɗin nan gabaki ɗaya bai ban mata komai ba baiwa allah ta shiga cikin tashin hankali ta ɗimauce rundunar 'yan sanda ta fara gudanar da bincike allah ya ba mu nasara muka sake kama shi ya yi bayani da bakinsa kuma yanzu ma zai yi muku domin ku ji kayo gaba da sunanka aliyu abdullahi aliyu abdullahi a ina kake da zama Kuntuwa. Kuntuwa. to gashi ana zargin ka da dai irin laifin da aka saba kama ka da shi eh. me ya faru kai mana bayani ba tuna lokacin ba hmm. ah, ka buɗe baki ka buɗe baki a bakin first bank eh. na je cire kuɗi sai ga ta dattijuwa ta sauko daga pep ka je cire kudi ko ka je aiki lokacin kuɗi na je cirewa sai ta sauko daga napep hmm. sai take sai ta ce da Allah in ciro mata dubu goma sai na ansa sai na sa ATM ɗin ta sa pin ɗinta ina diba balansin ɗinta na ga da akwai kuɗi a cikin account ga makul ka gansu makil sai na cire mata 10000 sai na bata ni na bata tsohon ATM dina sai ta tafi to sai na tafi wani POS sai na cire kuɗin kwana dai uku ina cire kuɗin kana ta cira nawa ka cire 1.760 1.760 mai kai da su na kan shi mai da mai ka siya ka san wancan karan ka gaya mu a gidan mata kana zuwa ka kwanta a hotel ka san ni ba zan manta ba to ya aka yi na sai mota ne na sai mashin mota wace iri nsi nsi tana ina tana huntuwa tana huntuwa wurin yan sanda sai kuma mashin ina yake shine can ga can nawa ka saya 320 ita kuma mota fa 500 500 kaga 500 ga 3 800 da wani abu an samu 150 a hannunka nawa kenan 900 to ina sauran wajen 800 ko miliyan ɗaya ma ina mai kai da su na kashi mai kai wani irin kashewa dai na yi amfani a a ka bari zai mana bayani mai kai da su kai ba ka boyewa ai to ai wannan bai abin da me kai da su ya kakkashe su ne kawai ka shiga hotel ko ina ka shiga ka daina zuwa hotel to ya kai da su a dai je kallon drama kawai drama a ina a nan ka tsana gidan dambe da kuma gidan gidan dambe ka yi liki sosai ma a gidan dambe dawa dawa ka lika wa kuɗi ni ba sanin sunayen dambe ne ba amma wanne ne ya fi burge ka a sun sunayen su to to gidan solo fa malam na yi ligi sosai to shi kenan mun gode